alƙali iya yana faɗa a cikin juz'i na biyu a babi na shida yana faɗar hukuncin masu haƙai zance na wani wanda a cikin wannan zancen akwai taɓa mutuncin manzon Allah alƙali ya ce idan aka tuhumci mai faɗa wa manzon Allah magana da cewa wannan magana ƙirƙiro ta ya yi ba wai magana sa ba a'a ba magana wanda yake cewa ya hakaito da gurinsa ne ba to wannan jingina ta zuwa ga wani ba za ta yi masa amfani ba za a lazumta masa wannan faɗi cewa shi ya faɗa kamar yadda gashi abin da ke faruwa kenan yanzu duk wayannan lafuza munana baka iya fito da su ba sannan ina sake tuna masa ko ya manta hadisin ɗauran auren na na Khadija Allah ya kare gare ta wanda ya ce an ɗaura wannan aure a buge baki ɗaya ita a buge babanta a buge sannan kuma an lafiya an zo karshen sa lafiya duk abin da ake jin tsoro alhamdulillah Allah ya kaɗe shi mai girma gamna kamar yadda muka faɗa tun daga farko a matsayin na jagora an kai masa korafi akan wannan matsala ta an ɓata manzo an faɗi magana an yi kaza ga matakin da aka ɗauka shi wanda ake zargi wanda ake tuhuma ya nema a masa adalci kuma gwamnati ta karɓa alhamdulillah mutane sun ta faɗin magana da yawa gwamnati ba ta son ta yi gwamnati tana kin yi gwamnati ma ita kaza har daga waje an yi ta maganganu waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya har an shigo da iyalinsa ciki an shi ba abin da ba a yi ba a takaice ne yanzu gwamnatin jihar kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro an yi don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar kano ce dr abdullahi umar ganduje khadimul islam ya taimaka addini kuma ya taimaka malamai da kishirwar abin da ya dame su don sun kusa yin bore amma dai yau komai ya ƙare babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya wato dss kenan da kuma masu yunifom su kuma 'yan sanda kenan saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari zuwa nan aka yi taron nan lafiya aka gama lafiya mai girma kwamishinan 'yan sanda saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro ya turo mataimakinsa gashi muna tare da shi ya turo manya-manyan jami'ai amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki ya ake ciki shi ma na farin kaya dss bayan ya turo manyan jami'ansa shi ba ma ya gari amma yana magana da su me ake ciki me ake ciki to an yi lafiya an gama lafiya yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru za su yi hukunci za su yi ɗauka me aka yi me aka yi me aka yi an daji ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka amma mun tabbata kamar yadda mai girma gamana ya faɗa an gayyaci mana abdul jabbar ya zo nan gurin cikin aminci kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in allah ya an gayyaci malaman nan cikin aminci an ba ku mota kun taho an ɗauko ku za a mai da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci an gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci za a koma cikin aminci muna fata Allah ya wannan taro albarka Allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi karfin a taba shi a wannan ya nuna cewa annabi shine annabi malamai ba za su haƙura ba mutane ba za su haƙura ba ko ne aka yi annabi ba za a haƙura ba muna kuma ba da shawara a gwamnatance idan za a yi magana a yi daidai da hankalin mutane mutanenka da kake magana da su to ka yi magana daidai da hankalinsu kuma in abu ba zai amfanar ba bai kamata a taho da shi ba da ɗan uwa shak mala abdul jabbar a ɗan uwa ne ana tare ƙani ne ya tafi matafiyar malaman da suka gabata tun daga farko ake ta buharin nan ake ta buharin nan ake ta ko da distorted ko da hadisai marasa kyau a ciki sun gani sun yi shiru tun daga zamaninsa har zuwa yanzu da yanzu ba mu shiga wannan matsalar ba don fito da abu wanda yake a koye ma ko an yi shi ba shi da amfani muna fata ku malamai iya bakin rigingimu na addini suna da tsauri rigingimu da suke tsakanin ku na kadiriya tijaniya izala shi kansa Allah ya sa wannan taron da kuka yi kuka haɗe kanku ya zama wato wani mataki na a zauna lafiya ku iya harshen ku yadda za ku jawo hankalin al'umma mu gudu tare mu tsira tare Allah ba mu zama lafiya muna godiya a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da gwamnatin jihar Kano muna godiya Sheikh Mal Abdul Jabbari da ya amsa wannan kira ya zo muna godiya ga kunzumin malaman Kano daga bangarori daban-daban da suka zo suka godiya ta musamman ga shi profesa da ya bar aikinsa ya kamo hanya ya taho muna godiya ga jami'an tsaro da suka bi Allah ya tabbatar mana da alheri assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya raya mu zuwa wannan rana mai albarka ranar da aka zauna da Abdul Jabbar akan irin maganganun da yake yana dangana wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ma malaman musulunci da nuna cewa su ne suke irin waɗannan maganganu to alhamdulillah kamar yadda ya nema da kansa cewa a yi zama da shi kuma alhamdulillah hukuma ta amsa kuma mu ma muka karɓa dama kuma wannan shi ne mu ma abin da muke so to alhamdulillah an yi zama lafiya an tashi lafiya alhamdulillah a yau dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama zai kwana cikin farin ciki da jin daɗi ta yadda tun a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya kunyata wanda yake nasabta munanan kalmomi ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya nasabta munanan kalmomi ga fiyayyen halitta kuma ya ce sahabban manzan Allah ne suka faɗa ko ya ce Imam Bukhari ne ya kawo ko ya ce Imam Muslim ne ya kawo alhamdulillah mun bijiran masa da mas'aloli guda shida a ƙarƙashin kowace matsala akwai tambaya ba za ta gaza guda hudu ba ba ko ɗaya wadda ya amsa a ciki ba guda ɗaya da iya amsawa wani abin mamaki ta inda za a gane wannan mutumi ƙarya yake wa malamai ƙarya yake wa sahabban manzon Allah ka ce a cikin littafi kaza a nambar hadisi ta kaza Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fyaɗe ga ɗaya daga cikin matansa na Safiya Allah ya ƙara mata yarda wa iyazu billah ka faɗi namba amma an ce ka buɗo an faɗa ma nambar an nanata an ce buɗo ka karanta ka faɗa amma abu ya gagara wanda yake nuna cewa abin da dama kake faɗa ƙarya ne to alhamdulillah duka waɗannan matsaloli guda shida ba ɗaya wadda mutumin nan ya amsa kamar yadda mutane za su ji za su gani insha Allah ta'ala tunda kafafen yada labarai na ciki da na waje duk an ɗauka za a saka a ko'ina mutane za su ji insha Allah ta'ala sannan wani abin da yake a wannan zama shine ta yadda ya so ya kauce ya shiga wasu maganganu daban amma alhamdulillah mun tsayar da shi kan abin da aka ce za a tattauna ya tuhumci cewa ai shi ba a gaya masa ba ai shi waɗannan abubuwan da ake kawowa ba kan za a tattauna ba abin da za a tattauna ne abin da aka gaya wa duniya aka ci aka kai karan shi gidan gwamnati akan shi za a tattauna alhamdulillah yana so ya ce an canza masa topic to sai aka danna wannan aka ɗauko odiyon da aka yi gidan gwamnati wanda duk yake hannun mutane aka danna mutane suka ji duk abin da ake tattauna waɗannan abubuwa ne dai da suke ciki so daga nan kuma ya rasa abin da zai ya koma kama kaman cewa ai ba lokaci shi ya so a bashi lokaci ya ce ya zo da littafi ɗari biyar. amma wallahi tallahi bai buɗe littafi guda biyar ya karanta ba sai dai ya kamo can ya kamo can don haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki a bisa wannan ni'ima da Allah ya mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana irin wannan ni'imomi duk wani wanda zai zo da irin waɗannan maganganu na fitina ya dangana su ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukakin sarki ka kunyata shi tun a nan duniya gafin lahira kowa ya ganci tsirara kamar yadda yau ya faru alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki